DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu mun kawo kashi na kusa da na ƙarshe a wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɓatan dabo a garin tsamiya. kusan mako guda kenan tunda aka yadda kabiru a kofar wani asibiti a garin magarya cikin wani yanayi na rashin lafiya ita kuma talatu ta samu karfin gwiwar mantawa da mawuyacin hali da 'yan uwanta suka shiga ta kuma sake jaddada aikin hukumar kula da muhalli da gandun daji yau dai asabar ce a garin tsamiya kuma an gayyace ta wani shirin gidan rediyon gwamnati na kasar agridan waɗanda suka gabatar da wannan shirin da aka zarge ta da hannu a cikin wata badakalar cinikin gawayi ta kasuwar bayan fage. Za su yi shirin ne tare da ofisa Kashim Gana. Bari mu saurari wannan hira ta rediyo wadda ita ce farkon wannan kashin na tara mai taken ramuwar gayya. Muna da baƙi guda biyu ta waya daga garin Tsamiya inda ake kawo mana gawayi kantinanmu na nan agridan da farko dai ina so na yi wa malama talatu shehu wadda ita ce shugabar wani reshe na hukumar kula da muhalli da gandun daji ta ƙasar gamba maraba yawwa kai ma ofisa kashim gana na hukumar 'yan sandan tsamiya muna yi maka maraba yawa barka da warhaka za mu fara ne da ba malama talatu haƙuri muna so mu tabbatar wa masu sauraron mu cewa baki wani haɗin baki da kawunki kabir malamu ba wanda kika je nema magarya lokacin da abokiyar aikinmu matilda greenway take aikin bincikenta wannan wani rashin fahimta ne ya shiga kuma muna masu baki haƙuri na gode da wannan bayanin da kika yi ina kuma so na ƙara da cewa yanzu ta bayyana waɗansu gurɓatattun ma'aikata ne wato hadiza sale da musa mamadu suka yi amfani da kawuna ofisa kashin. Ina waɗannan mutane suke a halin yanzu? Har yanzu dai muna nan muna kan farautarsu. Kuma ina so na yi amfani da wannan dama don na faɗa wa mai kula da gandun daji, wato Hadiza Sale da kuma kansila Musa Muhammadu. Da sami ka kansu, wasan ɓuya ba nasu ba ne, kai koma dai menene muna nan muna kan neman su. Waɗanne irin matsaloli kike fuskanta wajen gudanar da aikinki, Malama Talatu? Ina iya cewa kamar baki da shekaru masu yawa. duba da irin mukamin da kike da shi a hukuma ta gwamnati in ban yi kuskure ba ba ki wuce shekara 21 ba ko wannan kuwa ko ba a faɗa ba wani bakon abu ne kwarai kuwa abin ma yana ƙara damuna saboda waɗannan mutanen da ake magana a kansu ma'aikatan gwamnati ne da suke da wata dama a hukumance nauyin da hukuma ta ɗora min ya danganci wani babban ƙalubale ne da ya shafi muhalli bai kamata a ce al'umma kamar ta tsamiya sun sayar da albarkatun gandun dajinsu ba sannan kuma abin takaici ne a ce kasashen turai suna cikin waɗannan da suke saye da amfani da irin waɗannan gawayi wanda samar da shi ba abu ba ne mai ɗaurewa musamman ganin cewa su turai suna da dokoki akan irin waɗannan harkokin abin takaicin shine yadda ba abin waɗannan dokokin amma za ki iya tabbatar da cewa mafi yawan gawayin da ake samarwa ana sayar da shi ne a kasuwannin cikin gida wannan haka yake saboda ba su da wani makamashi mai sauƙi don haka mutane a nan sai suke amfani da gawayi jama'a a ƙasashen afirka ƙara yawa suke yi wanda hakan ya sa buƙatun hanyoyin samar da makamashin ta ƙaru matsalar ita ce ba wata ƙwaƙƙwaran hanya da za a fita daga wannan yanayin mara amfani da yake lalata mana gandun daji ina so na ƙara da cewa irin wannan matsalar da ta haɗa da fitar da gawayi daga tsamiya zuwa ture ba bisa ƙa'ida ba ta bankaɗo wani guggun mayaka waɗanda ba iya mutane kaɗai suke wa barazana ba kai har ma wata hanya ce da su ta samun kuɗi ta sayar da kayan fasa ƙauri wannan yana nuni da irin munin ɓarnar da ake yi to malama talatu shehu me kike ganin ya kamata a yi don gyara lamarin dole ne mai amfani da hanyoyin zamani na samar da gawayi samar da gawayi ta amfani da rumbunan ƙona itatuwa da amfani da hanyoyin girki da gawayi na gargajiya wanda suke fitar da gubar carbon dioxide wanda wannan ma wata magana ce da ta shafi lafiyar jama'a irin wannan gubar tana jawo cututtuka da suka shafi hanyoyin numfashi kin ga ai ba wata riba to menene abin yi amfani da hanyoyin fasaha da kimiyya ta kwarai za su taimaka mana wajen rage amfani da kayan aikin da muke sarrafawa wajen samar da gawayi mun gode wannan ita ce malama talatu shehu shugaban hukumar kula da muhalli da gandun daji reshen jihar tsamiya da kuma ofisa kashim gana daga ofishin 'yan sanda hakan ma yayi ke daɗe kubar wajen don yanzu za mu shiga me kake nufi da kubar wajen ina so na ga gawarsa mutuwarsa ita ce zaman lafiyar mu kaji abin da wannan sakaran yake cewa ko ke ce kika ce fa ƙwararru ne eh amincewa da mutum abu ne mai kyau amma fa ka sa ido ya fi kaji abin da Chris ya ce ku batar da Kabiru daga doron ƙasa idan ya jingina ki da ni to kin mutu Chris fa a ture yake ki bari waɗannan yaran naki sai aikinsa anan kawai ma je mu gani ko sun gama da shi daga baya kai saurara ka ji sun fara ai suna burge ni ba kan wallami ba ce su kinga me mazan bar gurin nan ma dawo idan sun gama me kuke a gurin nan ba ku ne mutanen kabiru ba mm, eh me yake faruwa ne ina ga gara ku bar gurin nan wasu 'yan iska sun buɗe wa mutane wuta ta ɗayan ɓangaren ina jin suna so su kashe 'yan sandan da ke gadin ɗakin da kabiru yake ana ta harbe harbe akwai haɗari ya zama dole mu fitar da mutanen da suke asibitin nan amma abin bai daɗi ba ko gudu mu ma da mun sani da ba mu ɗauke shi ba gaskiyar ki fa me kika ce a'a ba komai mu fita za ku iya fita daga asibitin ta can kofar baya ku yi sauri wai ai gara da yaran nan naki suka ce mu bar wajen ai da gaske suke haka ne amma ina so in tambaye ka shin kana yin tunani kuwa kafin ka yi magana idan ana harba-harba fa alama ce ta cewa 'yan sanda su ma sun dage eh, haka ne gaskiyarki wani lokacin baka cika amfani da kwakwalwarka ba ko kaɗan ina ganin mu ɗan tsaya a nan ma je mu gani daga baya wannan kaka ce kana jina. na? fasa taro. kaka ce ke magana kana ji na kai ko me yake yi oho wataƙila yayar da oba oba tasa ne garin gumurzu kai rufe mana baki ban taba tunanin aikina a wannan hukumar zai kawo irin wannan rudanin ga 'yan uwana da kuma mutanen garin nan gaba ɗaya ba kuma har yanzu na kasa gane dalilin da ya sa musa da hadiza suka kai hari asibiti a asibiti fa kuma wai don kawai su kashe abin ƙaunata allah ya sa ma 'yan sandan sun san abin da suke yi ba dan haka ba ai da tuni sun kashe kabiru ofisa kashmin ya ce duba da yadda abubuwan nan suka kasance kabiru na iya samun sassauci kwarai kuwa in har sun kama musa da hadiza ba a halin yanzu kuma lokaci yayi da ya kamata na yanke hukunci akan wasu abubuwa gwamnati sun sa min ido sosai ina neman shawarar ku game da wasu tsare-tsare da nake son na aiwatar hmm. wai yau ta ce take neman shawara ta? to ina jinki da farko dai ina so ke da kabiru ku manta da gonan da kuke da ita a hurumin gwamnati a gandun dajin nan wannan zai iya aika da wani muhimmin sako ga jama'ar garin nan na tabbata gabiru zai amince da wannan shawara idan an salamo shi daga asibiti to su kuma kuɗaɗe na da na narka a gonar fa ta ina za su dawo kada ki damu mama zan mayar da wajen wani keɓaɓɓen wuri domin ziyarar makarantu da 'yan yawon shakatawa to ba laifi ai kuwa har na hango ni wai na zama manajan wajen cin abinci ina ba wa mutanen da suka zo lambun abinci <laughs> to mu kuma masu harkar saye da siyar da gawayi fa An jingine mu kenan? A'a larai. Hukumar kula da muhalli da gandun daji za ta aiwatar da wani kyakkyawan tsarin tafiyar da gandun daji ne. Za a ci gaba da samar da gawayi ne ta hanyoyin fasaha na zamani. Sannan kuma sai mun ci gaba da daddasa bishiyoyin da aka ware don yin gawayi don bunƙasa gandun dajinmu. Kuma kada ku manta, Ibrahim ya fara harkar samar da koren gawayi ta amfani da ciyawa da sharan ganyayyaki da kainuwa. da kuma sauran abubuwa za a iya amfani da kashin mutane ma a matsayin sinadarin haɗa koren gawayin. Ke talatu. Menene? Gaskiya ne. Lokaci ya yi da talatu za ta fara aiwatar da manyan ayyuka. Ita da 'yan uwanta sun shiga wani yanayi mai wahala musamman ma harin nan da aka kai a asibitin lardi na magarya wanda Musa da Hadiza suka shirya. ku biyo mu zuwa kashi na ƙarshe wanda shine ƙarshen labarin namu. Kafin lokacin me zai hana ku ziyarci mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka don sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kazalika kamar kullum muna maraba da ra'ayoyinku da ma shawarwari ta dandalin mu na sada zumunta na Facebook. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.